barkan ku da zuwa akwashe tv domin ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen bidiyoyi ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa anyway links ina ne da na manta mota nake shirin ɗauko don abin nan Zainab! Lala zo ki ɗauko ma abinci na. Ni abincin ka na kicin ka. Abinci na na kicin gashi can baba na lashe tukunya. 我没有玩的玩。